barka da zuwa kuma muna mu bakon mu dan takarar gwamna na jihar Katsina idan Allah ya kai mu barka da zuwa. ok ana gyanza na manta ga babban bako abokin ta yi shi a mai girma a bas kurfi za ka yi bayanin injiniya ma muna mashi so bayan jawabin maraba da muka saurara daga bakin mustapha ibrahim jarumi mahuta so kamar yadda yadda kuka sani wannan matasa ne ranka yadda excellency matasa ne na na karamar hukumar dandime wanda suka fito daga wat mabambanta so a makasudin wannan taro shine makasudin wannan taro shine wasu kungiyoyi ne wanda muka gayyato ko kuma in ce waɗannan jajirtattun matasa ne wanda muka gayyato injiniya dr muta karabe wanda yake takarar gwamnan jihar katsina muka gayyato shi domin ya zo ya gaisa da mu kuma domin saurari bayanai daga shi bakin his excellency duk wanda ya san tarihin jam'iyyar pdp ya sani da su injiniya muta karabe darma aka yanke ma jam'iyyar pdp cibi wanda injiniya muta karabe darma mutum ne jarutacce na amana wanda ya sadaukar da rayuwar shi wajen tallafawa al'umma wanda kowa ya sani injina muta karabe babban masoyi ne kuma amini kuma yaro ne na marigayi shugaban kasar najeriya umaru musa raduwa allah ji shi da rahama injina muta karabe ya rike mukamai da dama wanda lokacin wannan mukamai da ya rike ya sadaukar da dukiyar shi da rayuwar shi da komai nashi don ganin ci gaban al'umma wanda a tenuwar his excellency umar musa rado lokacin da yana gafna. injina muta karabe ya rike kwamishina guda biyu ya yi kwamishina na, na, na matasa da wasanni youth and sports sannan ya kwamishina of kwamishinan mata na jihar katsina a lokacin his excellency umar musa Rado wanda kowa lokacin da lokacin da his excellency ya rike riƙe waɗannan mukamai kowa ya sani irin yadda matasa irin yadda matasa suke samun dama a gwamnatance so injina muta karabe mutum ne jajirtacce wanda kullum burin shi ta ya za a yi al'umma ta ci gaba so diba da irin waɗannan ayyuka na alkari na injina da ta muta karabe muka ga ya kamata wannan tafiya mu zo mu supporting din shi domin ya zama gwamnan jihar katsina a shekara ta 2023 cikin yardar ubangiji ba wannan kaɗai ba injina muta karabe ya taɓa takarar majalisar tarayya na cikin birnin katsina a ƙarƙashin jam'iyyar pdp bayan wannan injina muta karabe ya yi executive secretary na ptdf na tarayyar najeriya wanda kowa ya sani a wannan lokuta lokacin da injina muta kara bai gama wannan aiki kudin shi na sallama ko in ce kudin fansho da gratuity wanda ake bada idan mutum ya gama aiki injina muta kara bai darma ya saro kar da su ga baki daya wanda kowace lokal gama aka ɗauki ɗiyan talakawa aka ɗauki nauyin karatunsu har suka gama wannan yana ɗaya ga cikin dukkan aikin alkari na injiniya dr muta karabe wanda a yanzu haka injiniya muta karabe shine shugaban pleasant library and book club da ke jihar katsina wanda makaranta ce ta koyon sana'o'i don matasa da al'umma su dogara da kawunansu su wanda wannan makaranta an fara karatu a kyauta wanda dukkan injiniya muta kara ba dar ke daukan nauyin waɗannan mutane shi ya gina makaranta shi yake shi ya dauki ma'aikata yake biyan su sannan kuma ɗalibai ana koya musu sana'o'i sannan idan sun gama a tallafa musu da zali domin su je su tsada kafafuwansu su waɗannan kaɗan kenan daga cikin ayyuka na injiniya Dr. Muta Karabe wanda kullum ya sadaukar da rayuwar shi ya sadaukar da komi nashi dan ganin 'ya'yan talakawa sun ci gaba dan ganin al'umma ta ci gaba so injina muta kara darma, mutum ne jajirtacce mutum ne haziki kuma matashi ne na al'umma injina muta kara darma, a madadin matasan asalin karamar hukumar dandime muna yi maka fatan alkhairi tare da fatan nasara a cikin wannan tafiya dukkan alkhairi ubangiji Allah tabbatar mu da shi dukkan shari ubangiji ya Allah koda mu muhimman mu da shi ya canza mu shi da mafi alkhairi so waɗannan kaɗan kenan daga cikin rayuwa ta injiniya Dr. Mutakara Badarma so a ba tare da bata lokaci ba kafin mu ba sauran al'umma dama su yi tambayoyi muna so mu saurari jawabai ko kuma in ce bayanai daga shi His Excellency Injiniya Dr. Mutakara Badarma Your Excellency <laughs>